Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da amsoshin tambayoyi da kuka aiko mana kuma kowanne mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku takaitaccen bayani ne akan kungiyar 'yan arewa 'yan demokradiyya a Najeriya wacce tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ke jagoranta. Sai a kasance da mu a cikin shirin. Madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambaya da ke cewa don Allah ina so a ba mu karin haske a kan ƙungiyar 'yan arewa 'yan demokuraɗiyya wacce tsohon gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekaru ke jagoranta. Wannan tambaya ce da ta fito daga sani mai lange-lange ya wuri da ke jihar Kebbin Najeriya. A kan wannan tambaya ce wakilinmu na abuja fadar gwamnatin najeriya muhammad sani abubakar ya zanta da dr umar ardo wanda shi ne ya kirkiri ko kuma a ce ya samar da wannan kungiya ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. kamar yadda muka saba a cikin shirinmu na amsoshin masu sauraro akwai wanda yake tambaya yake cewa da Allah ina so a yi min ƙarin bayani a game da sabuwar ƙungiyar da tsohon gwamnan jihar Kano Ibrahim Shekarau ke jagoranta. wadda take da'awar kawo shugabanci na gari a Najeriya. To ko za ka mana ƙarin bayani? To Madalla Muhammad ni ne da wa'ansu abokai na muka haɗu muka assasa wannan ƙungiyar wato a turance League of Northern Democrats wato ƙungiyar 'yan arewa 'yan demokradiyya. Um, wannan ƙungiyar mun haɗa ta ne saboda mu kwace wa al'umman arewa 'yancinsu ga 'yan siyasan da suka tauya wa 'yan arewa a 'yanci tun da muka dawo demokuraɗiyya tun 1999 a kullu yaumin muna kan neman canji a rayuwa wata rana in an dace za a sami canji mai inganci kuma insha Allahu muna ganin wannan ƙungiyar in dai muddin mun haɗa kai kamar yadda muke haɗawa to insha Allahu za ta kawo canji mai inganci a arewa daban yake da kaman arewa consultative forum ko kuma a northern elders forum wa'annan duka ƙungiyoyi ne manya a arewa na haɗa kan arewa da kuma kawo sassauci a arewa to amma bambancin bambancinmu shine wa'annan especially kaman acf ta ce ita sociocultural ne to mu muna da alaƙa da siyasa muna da abin da muke kira political objectives wato mu sami mu kwace gwamnati a demokradiyance don a kawo al'umman arewa sauƙin rayuwa saboda inganta gwamnati na gaskiya wa'inda za su yi gaskiya wa'inda hakkin al'umma shine gabansu ba wai abin da suke so a rayuwarsu ba ne al'umma ne ke gaban mutanenmu ba wai mulkin ba ne wannan shine bambancin league of northern democrats da sauran ƙungiyoyi da ake kawowa mu muna yi ne don Allah fi sabilillahi me yasa muka ɗauko shi malam shekarau muka sa shi mun dubi tsoffin gwamnoni da suka rage a northern Nigeria su hamsin ne da bakwai su sittin so amma akwai wanda suka rasu no. muka aje su duka a skeli muka gwada muka ga babu wanda zai iya mana wannan babu wani abu a jikin shi wanda za a ce ga abun yama kamar malam shekarau ko akwai wasu ba mu sani ba amma mun gwada mun ga malam shekarau shine a sama shi yasa muka nemo shi kuma da ikon Allah ya ga manufanmu ya karba kuma yana jagoranta mu yadda ya kamata kuma insha Allahu za mu kai ga gaci To saboda masu sauraro su ƙara fahimta zan so a kai ƙarin bayani me zai bambanta wannan ƙungiya da sauran ƙungiyoyi da aka saba gani tun da an jima ana gwagwarmayan kawo canjin shugabanci na gari a Najeriya. Akwai wani abu da zai bambanta wannan tafiyar da waɗanda aka gani a baya? Abin da zai bambanta League of Northern Democrats da sauran shine abu biyu na farko da niyya. Ba mu san niyan wasu ba amma mun san niyan kanmu mu. Muna da kyakkyawan niyya kuma a kan niyan nan mun ɗauko ne tsakaninmu da Allah kuma mun ce za mu yi kuma insha Allah za mu shi so mu yana da kyau kuma muna da niyya mu aikata wannan niyyar nan har zuwa ƙarshe na ɗaya kenan na biyu kuma tsari wa'ancan suka ce ba su alaƙa da siyasa su ba na 'yan siyasa ba ne mu kuma 'yan siyasa ne daga kaji mun ce democrat kasan akwai siyasa a ciki mana muna so mu yi a haɗa kan arewa mutanen arewa don mu rige siyasar najeriya kuma in mun haɗa kan arewa za mu rige siyasar najeriya Ta. ba wanda zai yi motsi so shi ne muke ƙoƙari kuma yadda muka tsara abinmu mun ɗauko ne mutane wa'inda suka a shahara a ayyukansu walau a soja ne academics ne professors permanent secretaries wato bureaucracy muna da generals muna da admirals muna da dgs babu wani wanda ya kai wani abu a ƙasan wanda ba su tare da mu so nan mun ɗauke sannan kuma muka je muka ɗauko wa'inda kuma suka shahara daga manyan gidaje a arewa wa'inda mun san iyayensu ko kakanninsu sun taimakawa ƙasar nan wato suna da suna suna mai kyau so wannan mun ɗauko mun haɗa su duk wanda ya ji sunayen wa'innan ba zai shakka abin da muke yi ba kuma wa'innan din suna da hakki su tsaya su tabbata abin da iyaye da kakanni suka yi suka eh, sadakar da rayuwarsu su yi ba za su bari wa'ansu su rusa ba don haka suna da dalili da za su tsaya gadan-gadan su tabbata an yi abun kirki wa'annan su ne bambancinmu kuma da wa'annan din insha Allah muna gani za mu sami a nasara da niyanmu da kuma tsarinmu insha Allah daban ne kuma mai kawo inganci ne. To, Dokta muna godiya da damar da ka ba sashen Hausa na Radio France International RFI da kuma fatan mai ma wannan tambaya da daukacin masu sauraro sun gamsu. To, Muhammad, ni ne da godiya, na gode. ada dadi eh. Ko kama ga zikiya bai koya muta tabbata bai koya mutane aiki na gaskiya an bata da kanmu malaman najeriya kwairo na taboro kusan allah guda ne ƙur'ani guda ne ku babba ka kana musulmi wancan kuma nana musulmi amma sai ka irge kun taro kuna ta yaki banna ta kuka yi baba yara ne kuka yi ba eh, banna ta kuka yi baba yara ne kuka yi ba kusan duniya tana nan kusan kuma gobe na nan mai aiki na gargiya kama mu bada da kan mu mai aiki na gargiya gyara ba gyara ba ya an gaida marigayi Musa ɗan ƙwairo da wannan waƙa tasa. Allah ya masa rahama. Da fatan an fa'idanta da wannan. Sai kuma tambayar mu ta gaba wacce ta fito daga Garba Ado da aka fi sani da wandawa a garin Kumure da ke Bunkure a jihar kanan Najeriya. wadda ke neman bayani akan kungiyar kare haƙƙin bil'adama wato human rights a Turanci. don haka wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya zanta da Comrade Buhari Adamu Salihu Kashingi shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Human Rights Justice Development Initiative a Najeriya ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Wato shi kalma da ake nufi na kare haƙƙin ɗan adam wato wata kalma ce da wasu fitattu wanda suke yaƙi da irin cin hanci da rashawa suke iya ƙoƙarinsu su ga sun karɓa wa mutane hakkinsu musamman irin mata matan ma irin yara ƙanana da irin marayu so muna iya ƙoƙari mu ga mun karɓa ma duka ire-iren wayannan hakinsu muddin korafinsu ya iso gare mu so da kuma shi cin zarafi da irin cin hanci da rashawa in fact ba wai sai iya ko mai karamin karfi ko mace ba a'a amma mun fi concentrating ta irin mun fi bada hankali ne ta wannan fannin saboda su ne ake gani wanda ba su da galihu misali ba su da ko irin mai tsaya musu amma ita ta zo maganan kare haƙƙi da ko kai wane ne akwai mai kuɗi ɗan kasuwa babban ma'aikacin gwamnati suna kawo ƙorafe ƙorafe har jami'an tsaro suna iya kawo ƙorafe-ƙorafen su na wasu abubuwa nasu da suka ga wanda ba daidai ba kuma muna iya ƙoƙarin mu gaban karɓa musu hakkin su to tambaya ta gaba na cewa shin idan an take wa mutum haƙƙi wani nau'i na haƙƙinsa wani meye mataki na farko da ya kamata ya bi don ganin cewa an kare masa hakkinsa mataki na farko da mutum ya kamata ya bi da an take mishi hakkinsa abu na farko da za ka yi shine duk inda ka san akwai wani ofis na kungiyar kare hakkin dan adam da ke kusa da kai to ka fara zuwa wurin ka ba da korafinka kan ka ba da korafinka insha Allah rabbi aka shigar da magananka da bayananka da wa kake da matsala wane ne so akwai tsarika da muke bi muke iya gayyatar mutum ya zo har ofis shi wanda kake da matsala da shi wanda ya yi kokarin tawaye maka hakki din mukan iya tura mukan iya kiran shi a waya in yi bamu haɗin kai ya zo fine in bai zo ba muna iya amfani da invitation letter mu tura masa a rubuce da muna da bukatan ganinsa a lokaci kaza kuma muna ba wa mutum lokaci ba wai sai ko da mu yanzu rubuta maka maybe muna son ganin ka a kwana biyu idan kana da uzururukan ka ko kwana goma kace mana kafin ka samu uzuri insha Allah kafin ka samu lokaci insha Allah rabi muna nan domin mutane muke zo ne don haka kai wata ɗaya ma ka dauka mana kace sai bayan wata kafin mu samu ganin ka insha Allah rabi muna nan muna jiran ka har wannan lokaci in yayi ka zo damuwar mu dai mu ga an samu maslaha tsakanin kai da shi wanda aka zalunta to waɗanne bayanai kuke bukata a wajen mutum da ya kawo korafi a gare ku dangane da wani nau'in haƙƙinsa da aka take masa e bayanan da muke bukata idan mutum ya kawo korafi abu na farko kawai za mu tambaye shi yana da hujjoji kwarara na akan abin da ya faru idan ya ce mana e to sannan sai mu karbi korafin shi sai mu karbi sunan shi da adireshin shi da duk inda yake zama kowa ina ne faɗin duniyan nan sannan mu hada da wannan korafin nashi da wannan hujjoji nashi sai mu hada da su saboda da su ne za mu yi amfani duk wanda za mu kira mu tukume shi to da wa'annan hujjan mu za mu amfani mu gabatar ina ga alhamdulillah to eh, mai tambaya ta gaba kuma na buƙatar ƙarin bayani akan waɗanne irin nau'in laifuka ne ake kiransu a matsayin take haƙƙin ɗan adam eh, nau'in laifuka da suna nan ai bila adadin na farko yanzu kamar tsakanin ma'aurata namiji yana iya akwai hakkokin mata akan miji akwai hakkokin miji akan mata mun sani so dukka duk wanda ya tauye ma wani haki ɗaya daga cikin biyun nan an ka kawo korafi muna karba a wani ne ya kokarin cinye dukiyan marayu in ka kawo za mu karba a'a wani ne ya nemi ya ci zarafinka ya wulaƙanta ka kana ga don kamar yana ga misali kai ba kowa ba so suna nan dai ire-iren su to comrade buhari kalshin muna godiya matuƙa da amsa waɗannan tambayoyi da kai alhamdulillah sai kuma tambayar da ke cewa muna buƙatar arafai hausa ku nema mana ƙarin bayani akan iskar nan ta cng da ake buƙatar motoci su koma amfani da shi maimakon man fetur a najeriya Sama'ila Karatu Abdullahi wakilinmu na jihar Nejan Najeriya ya zanta da injiniya Yusuf Da'awa ga zantawar tasu. To shi iskar CNG maybe ra'ayi wa mutum gwari-gwari yadda zai iya fahimta gas ne kamar yadda ake cewa gas amma ya samo asali ne daga natural gas to shi din nan ana iya jujjuya shi nau'i kala-kala nau'in da aka fi fara mai da shi shine liquefied natural gas lng ma'ana idan an haƙo shi wannan ana mai da shi ruwa ne idan ana so a ɗauke shi a kai shi garuruwa masu nisa ko ƙasashe masu nisa idan kuma ana so a yi amfani da shi a gida sai ake mai da shi cng compressed natural gas ma'ana sai a matse shi amma ba fa daidai suke da wancan wanda ake kira da lpg ba lpg shi wancan gas ne wanda ake samunsa ta hanyar ɗanyen man fetur bayan an je an yi refining ɗinsa a nan ake samunsa kuma masana sun tabbatar da cewa najeriya allah ya azurta mu da shi wancan natural gas din sama da yadda ya azarta mu da arzikin man fetur Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya da suke da arzikin shi wancan natural gas ɗin wanda shi baya samar da hayaki baya cutarwa sannan kuma ba shi da haɗari irin na gobara da sauransu kamar yadda man fetur yake da shi. Sai ku tara a mu na gaba domin jin cikakkiyar zantawar. Malaman Najeriya, ba ta boro kusan Allah guda ne Qur'ani guda ne ku babbaɗa da juna ga ka gana musulmi wancan kuma nana musulmi amma sai ka irge kun taro kuna ta yaƙi banna ta ku kai ba ba yara ne ku kai ba eh, banna ta ku kai ba ba yara ne ku kai ba kusan duniya ta nana na kusan kuma gobe. Yana na mai aiki na gargiya, kama ba da daga mai aiki na gargiya. Hoda dai mai gyara ba ya ba. Hoda dai mai gyara ba ya ba. Hoda dai mai gyara ba ya ba. na ko mai sala Komai sarakuna hamaya da kanana to kuko daga te alhajin jama'a na gare ku ku ne iyaye in talakawan ku na yi banna ko kuwa sun ka yi bada kara ku je garin su ku je ku tara sori ɗaya ku sasanta su kada ku gama su gaba kada ku gama su gaba in kuma sun ka kiya kara ku je ku koma ku je ku sasanta su da ku gama saurara. In dai kuma sun kakiya, kala ku je ku koma, ku je ku sasanta so, kada ku gama saurara. In kuma har sun kakiya, na san halin talaka, halin ki gare shi, ku rarrabo kai da gora ya san miliki ya nana. Ku rarrabo kai da gora ya san miliki ya nana. To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman mustapha adebisi da ya naɗa mana wannan shiri a kan na'ura da kuma ibrahim malam goje wakilinmu na jihar Bauchin najeriya haka zalika da muhammad sani abubakar na abuja fadar gwamnatin ƙasar, da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara naku na Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.